من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة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 الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرى نرلا ربا biyu ga watan zulka'ada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da daya ga watan shida miladiyar haihuwar annabi isa bin maryama in sahha 2022 yadda allah subhanahu wa ta'ala ya da fuskokinmu masu albarka a wannan gari mai albarka garin tawa a jihar tawa a jamhuriyar nijar munasaba na wa'azin musulunci wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'atu wa iqamatus sunna kungiyar da marigayi Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya kafa Allah ya ji kan malam Allah ya masa rahama babban malamin mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama iyayen mu na haihuwa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu waɗanda nasu kiraye Allah ya raba su da su lafiya jagororinmu shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa Fadilatu sheikh muhammad sani a jingiyar sheikh yusuf muhammad sambar cikin sheikh sa'idu hassan jingiyar sheikh abdul nasir abdulmuhi alhaji isa waziri muhammad gombe da sauran shugabanninmu na nan jamhuriyar nijar da malamanmu allah ka haɗa muka zazzage mu a gidan aljanna allah ka sa ba rabon jahannama a cikinmu yan uwan umar musulmi mun saurari wa'azin musulunci malamai sun zo sun karantar da mu allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara wannan fitina da wannan jarrabawa wallahi ba za ta guce ba har da za a tashi alƙiyama babu ran da za a ce wai mutane sun zauna ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba allah ya ɗauki alkawari zai jarrabe mu tun muna cikin uwayenmu سورة الإنسان الله يتي على الإنسان أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الذي خلق الموتى الذي خلق خلقنا الإنسان من نطفة خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah yace halace alal insani hinu min ad-dahr ashe wani zamani bai zo wa dan adam ba lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu abin ambatawa ba duk waɗanda ake rigimar ƙungiyar nan ake rigimar sunna ake rigimar musulunci da mu da su da waɗanda suka kafa ƙungiyar shekara 300 da suka wuce wa ke raye don allah ku gaya min shi shekara ɗari uku masu zuwa nan gaba wane ne yake raye cikin mu da su lam yakun shay'an mazkura baka zama wani abu abin ambatawa ba Allah ce inna khalaqna al min nutfa lalle mun halici dan adam daga dugon mani ni da kai da mu da ku da kowa ba mu wuce kaci da ake a tofar ba amshajin cakudadde na mutalihi Allah ce don mu jarraba ka faj'alnahu sami'an basira shi yasa Allah ya sanya mu masu ji masu gani dan Allah ya tabbatar da cewa mu cikin jarrabawa za mu rayu a suratul mulk Allah ya ce allazi khalaqa al-mauta khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqa al-mauta Allah shi halicci mutuwa wani ta Allah shi ya ci rayuwa liyabluwakum dan ya jarraba ku ayyukum mu hasanu amala cikin mu waye wanda zai kyautata aikinsa ka biya wannan rigimar da kai da masu rigimar duk ku tafi jahannama ka kafurta dan uwanka akan abin da baka da hujja kai. kana sunna yana sunna san zuciya ka fitar da shi a cikin sunna saboda abin da zaka samu wallahi ko me za ka samu in ɗaukaka ne wata rana sai allah ya tsawaita rayuwarka da ranka an daina yayinka idan dukiya ne ka tara ta in allah ya so sai ya tsawaita rayuwarka allah ya sa maka ciwo ga kudin amma ba su isa su sai ma magani ba shek usmani bin fodway allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa har ya zo duniya ya koma ga allah bai taɓa zuwa aikin hajji ba saboda me haɗa kan al'umma da karantar da al'ummar musulmi kai ka tsaya kana ɓata lokacinka ana ma gangara cikin suratul kafi Allah ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ce inna lillahi mu ja'alna mun sanya ma 'ala al-ardi duk abin da ke kan wannan kasar zinatan laha kasa ake wa ado kayan da za ka sa a jikinka kasa kake wa kwalliya duk motar da za ka hau kasa kake wa kwalliya idan daga lahira ka ɗauko fotokofin ginin gidanka kasa kake yi wa kwalliya inna alma ma ana lardi zinatan laha duk abin da ke kan kasa kasar ake wa ado linabluwahum ayyuhum ahsanu amala don mu jarraba ku mu ga waye zai kyautata aiki daga cikin ku kuma cikin suratu hud wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu 'ala al-ma' mm. wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala Allah ya ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shi ya halicci sammai bakwai ya halicci kasai bakwai ta ci ayyamin cikin kwanaki shidda wa kana arshu alal ma al'arshin Allah na saman ruwa yayi haka liya buluwakum dan ya jarraba ku ayyukum mu ahsanu amala ake so ka kyautata aiki duk abinda yi ba kai dan Allah ba aikin banza ne aikin banza ne shi yasa jarrabawar sai Allah ya gaya mana inda zai jarrabe mu la tubula wanna fi amwalikum la wanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un mm. wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al umur yan uwa umar muslimi Allah ya ce latubula wanda fi amwalikum za mu jarrabe ku cikin dukiyoyinku ku nan Nijar ku karewa Allah godiya jiya a Najeriya a jiha ta jihar Kaduna a hanyar birnin gwari da 'yan ta'addan suka fito suka tare hanya suka tara mutane haka kawai suka banka musu wuta da ransu mutane na ihu an kona dukiya an kona rayuka Allah ce la tubula wanna fi amwalikum za mu jarrabe ku cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku wannan ta'addancin dan Allah jama'a aljanu ce yi ko mutane tambaya ce yi aljanu ce yi ko mutane wannan rigimar ta addini da fitinar rayuwa aljanu ce yi ko mutane la tubula wanna fi amwalikum wa anfusikum za mu jarrabe ku cikin dukiyoyinku da kawunanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku yi sauraro ga waɗanda muka bai wa littafi gabaninku Yahudi da nasara wa min alladhina ashraku azan kathira za ku yi sauraro daga mushrikai cutarwa wacce take mai yawa haka kawai wani sai ya tashi ya dirka wa annabi zaki haka kawai wata sai ta tashi ta kwantsa mama manzon Allah zaki wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira kuwa Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku abubuwa guda biyu duk wannan bala'in da kuke gani abu biyu za ka rike ka yi haƙuri wurin bautar Allah ka yi haƙuri wurin barin saban Allah ka yi haƙuri akan ƙaddarar da Allah ya dora maka bayan nan wa tattaku ka ji tsoron Allah duk halin da za ka shiga ka zamto alaƙar ka da Allah ba ka da matsala duk wanda za ka saba da shi wallahi mai sauƙi ne yanzu halin da muke ciki najeriya da nijar mun wuce maganar kabalu da sadin ba ita ke gabanmu ba muna zaune da al'ummar da tsarki ba su iya ba akwai da tsarki ba su iya ba ka zo kana rigimar ƙungiya wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur suna cikin manya-manyan al'amura hadisi ya tabbata daga annabi muhammad annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza fa'alat ummati khamsa ashar haslatan hanna biha albala idan al'umma suna aikata dabi'u daya daga cikin guda goma sha biyar wannan al'umma da bala'i za ta kwanta da bala'i za ta tashi da shi za ta wuni da shi za ta yi tafiya da shi za ta yi rayuwarta yau halin da muke cike idza kana al-maghnama duwala idan mutane suka dauki dukiyar baitul mali ta zama a barkashe mu raba kowa ya saci abin da yake so an daga ce ku saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa wal amanatu magnama idan mutane suka mai da amana ta zama musu ganima an daga ce ku saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa hadisi ne daga manzon Allah la imana liman la amanata la wa la dina liman la ahada la duk mutumin da ba yi rikon amana annabi ya ce ba shi da imani kuma duk mutumin da bai cika alkawari annabi ce ba musulunci yake yi an yi fatuhu makka annabi ya tafi yin umra ya samu ka'aba a kulli ina mabudin ka'aba aka ce na hannun usman bin talha usman bin talha bai an shi musulunci ba a lokacin annabi ya ce sai sayyidina ali ibn abi talib ya je wurin usman bin talha ya an so makullin ka'aba sayyidina ali ya zo wurin usman bin talha ya ce ba da makulli annabi ya zo zai sallah ya ce ba za a bayar ba me ya dalili ya ce li'annahu amanatun indi kafiri ya san muhimmancin amana ya ce makullin na amana ya ce a gare ni kana inda jaddi qabla abi kakanninmu suka rike makullin suka mutu iyayenmu suka rike makulle ya makulle ya dawo hannunmu jama'a usman bin talha akan gaskiya yake ko akan bata an ba shi ijiyar me amanar makulli sayyidina ali yana takamar shugaban masu amana ne ya aiko shi annabi muhammad ya ce ina ma manzan Allah ya aiko ni ya ce kaga makulli kagan shi ba za a bayar ba sai da na ali ya makura usman bin talha shi ka dangane kusan yaki duk inda sai da na ali zai tafi da shirin yaki yake tafiya usman bin talha ya ji zafin makura da shaka ya saki makulli sai da ali ya dauki makulli ya zo ya bude wa annabi ka'aba annabi yayi nafila raka'a biyu yana sallamewa sai ga aya da dumudumin ta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha na'am wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl na'am inna allaha ni'ma ya'idukum bih mm. inna allaha kana sami'an basira sahabbai sun ga annabi ya fito daga ka'aba yana aina aliyu ina aliyu yake ce ha ana ya rasulullah gani ya ma'aikin allah annabi ce rajul miftahu ila sahibi maza mai da makullin nan zuwa ga ma'ajinsa yace lima ya rasulullah ce li anna allah qad anzala amran fi zalik allah ya sokar da umarni akan makulli iya mu da muke zaune a filin wa'azin nan mutane nawa ne ke cin amanar matansu Ƴaƴa nawa ke cin amanar iyayensu Ƴan uwa nawa ke cin amanar yan uwansu magwabta nawa ke cin amanar magwabtansu ɗalibai nawa ke cin amanar malamansu ka kwato makulli ga wahayi ya sauka ɗauka mayar masa haka na sayyidina aliyu jiki ba kwari ya ɗauki makulli kuma ya koma ma usman bin talha ya kai masa makulli ya ce gashi annabi ya ce allah ya saukar da wahayi a dawo ma da makulli ya ce mu je sai na ga annabin da ya turo ka yana zuwa sai adabi ya karanta masa wannan aya inna allaha lalle allah ya murkumu yana umurtan ku an tuwaddu lamanat ila ahliha kuma yarda amana ga masu ita wa idza akamtum bainan nas in za ku yi hukunci tsakanin mutane musulmai ne kiristoci ne ahli sunna ne yan bid'a ne wanda ka sani ne wanda baka sani ba an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci inna allaha ni'ma yuzukum bi madalla da abinda Allah ke mana wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira allah kasance mai ji ne mai gani ana karanta usman bin talha wannan aya yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ya ku bayan Allah كتيايت أمانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا كوالا لكوك إيماني إنما إيماني يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله كركها إن شاء الله kar ku ha'inci Allah ku raba kan al'umma wal rasul kar ku ha'inci manzan Allah ku raba wa manzan Allah al'ummarsa wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun kar ku ha'inci amanar da ke tsakaninku alhali kuna sani wa zakatu maghrib annabi yace da zarar mutane sun mai da dukiyar dukiyarsu ta zama kamar tara aka sa musu annabi yace ku saurari zuwan bala'i yau ga dakarun masu kuɗi amma a cire haƙƙin Allah ya zama bala'i zama masifa wannan al'ummar an ɗauce uku an bar mana uku aka ɗauce arziki sai aka bar kuɗi yanzu kan akwai masu kuɗi amma masu arziki sai daidai aka ɗauce ilimi sai aka bar tarin karatu yanzu kan akwai masu karatu amma masu ilimin yan kaɗan ne ya ake cewa ilimi ya ramma aiki da shi aka ɗauke shugabanci sai aka bar mulki yanzu shugabanni 'yan kaɗan ne sai dai masu mulki allah ka gafarta mana yan uwa rashin fidda zaka ba lahira ba tun a duniya ke jawo mutum bala'i wallazi na yakin zuna zahaba wallazi zuna zahaba wal fiddata wala yawm ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة waɗanda suke taskance zinariya da azurfa a najeriya sun tara naira a nijar sun tara saifa a amerika sun tara dollars a saudiya sun tara riyad a sudan sun tara jinai wala yun fi sabilillahi ba su ciyar da dukiyarsu a hanyar allah ba su bar da zakar kuɗi ba su bar da zakar hatsi ba su fitar da ta dabbobi Allah ce ba bashir bashirun bi azabin alim ku musu bishara da azaba mai raɗi imam abu huraira ce azaba mai raɗi na ba wai lahira bane tun nan duniya saboda Allah yana da hanyoyin ansan zakka yana da hanyoyi kala daban-daban ka ki fitar da haƙƙin bayan Allah Gobe rana nan Allah zai turo wuta ta cinye ka ki fitar da haƙƙin Allah yan ta'adda na nan su zo su maka dukan tafiya a America kuma su ɗan kuɗin dole ka ɗauki kuɗin ka ba su Allah yana da hanyoyi ko ka tsaro abu ya lalace yau mai huma a lahafi na da jahannam ran da za a dinga juya su ana iya da su a wutar jahannam annabi rahama sallallahu alaihi sallam a wani hadisi ya ce akwai wani dutsen guga a wutar jahannama akwai mala'ikun da Allah ya ɗora wa responsibility na ɗaukar wannan dutse duk wanda bai fitta zakka فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون suna danna musu a goshinsu da gadon bayansu da guyabunsu suna cewa wannan shine abin da kasance ku na kawunan wa ba ar-rajulu zawjatahu wa afqa umma annabi ce da an waye gari ko ga mutum na girmama matarsa yana wulakanta mahaifiyarsa annabi ce ku saurari zuwa balayi a cikin kasa anan tawa sai ka ga wani Matarsa ita ce aikin uwashi shi matarsa ta aiki uwashi shi saboda baka san darajar mahaifiyarka ba imamu zahabi cewa ya ma a adrabtu ummi fa ruha? walakin la asuddu la asubbu ahadan fa yasubbuha yace na so ban riski mahaifiyata ba ballata na mata biyayya amma alkawarin da na daukan wa Allah ba zan zagi mamar wani ba don kar wani ya zaga mun mamata kun ji wanda suka san darajar iyaye aka ce mai dalili ya ce ta ji yunwa saboda in ƙoshi ta yi ƙazanta don ni in samu tsafta ta shiga kunci don mai farin ciki ta jahilci don in samu karatu ta halaka saboda ni in rayu hal jaza ul ihsani hal jaza ul ihsan ihsani illa al ihsan ai ba sakamakon kyautatawa sai da kyautatawa wa barra sadiquhu wa jafa abahu annabi yace da kun ga mutum na girmama abokinsa yana wulakanta mahaifinsa annabi ce ku saurari zuwan bala'i a cikin kasa yanzu akwai wanda ya fi karfin ya zo ya gaida iyayen shi sai dai su iyayen su tashi su je su gaishe shi ubanka waye kai ka duba annabi ibrahim mahaifinsa ba musulmi ba ne amma saboda biyayya magana yake da babansa me yace da shi ya abaci ya واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وذكر في الكتاب إبراهيم أنبتا مسو لتابع النبي إبراهيم إنه كان صديقا نبيا shi annabi ibrahim annabin allah ne kuma siddiq iz qala li abihi yayin da yake gaya wa babansa ya abati ya babana inni lima ta'budu ma la yasma'u dan da kike bautawa abin da bai ji wala yubsiru baya gani wala yuguni an kashe a ba zai wadatar da kai komai ba ya abati ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati ya baba inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika hakika ni ya zo min na ilimi abin da bai zo maka ba fatabi'ini kabina ahdika siratan sawiya zai shirye da kai hanya wacce take madaidaiciya ya abati la ta'budi shaytan dalili inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya ya abati ya baba la ta'budi shaytan kar ka bauta wa shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya lalle shaytan ga Allah mai rahama mai saba masa يا أبت إني أخاف يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت يا بابا كدوبين ديك جرم ما يفز يا أبت يا بابا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ني إنا جي مكة صوران عذاب الله من رحمة شفيك fatakuna li shaytani waliya sai ka zamo majibincin al'amarin shedan shedan ne zai zamo masoyinka yau haka muke wani idan ya daka wa babansa tsawa sai ka ɗauka ƙaramin ɗansa yake wa tsawa a dashi ka zuba abubuwa uku allah bai bari sai an je lahira duk wanda ya kyautata wa iyayensa ko ya wulaƙanta iyayensa a nan duniya ka kyautata musu a nan ka wulaƙanta su a nan za ka ga ka wai sulƙar ne bai ga annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam annabi da zai bar duniya sallahu ya bayar ya ce wa sahabbai in mutanen yamar sun shigo ku tambaya hal fikum uwaisul karni duk wanda ya haɗu da shi ku ce na ce shi dan aljanna ne kuma ku sa ya muku addu'a duk abin da ya roƙa Allah ya amsa ba magana Allahu akbar bane ka je ka kyautata wa mahaifinka ka kyautata wa mahaifiyarka in ka bara na isa ta sallar isha'i da ta ishe mu a kaga bara kuma kana kana cutar da mahaifinka me amfanin bara. ji tsoron Allah warki biyatul aswatu fil masajid annabi ce da kun ana daga sauti a masallaci ana rigima annabi ce ku saurari zuwan bala'i don masallaci ba wurin husuma bane masallaci ba wurin jayayya bane Allah ya yi mana masallaci ne dan mu bauta masa wa annal masajida lillahi al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajida allahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika kataba shahidina ala anfusihim شاهدين على أنفسهم بالكفر نعم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله إنما مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واليوم الآخر وأقام الصلاة وأنفقوا وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة ولم يخش إلا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ya ce ma kana bai kasance ba lil mushriki daga mushrikai ay yamuru masajidallahi su rayar da masallatayyan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaidar kawunan su da kafirci ulaika habitata a'maluhum wa finnar wadannan Allah ya bata ayyukan su kuma su a cikin wuta kuma khaliduna masu dawama ne inna ma yamuru masajidallahi masu rayar da dakin Allah masallaci mana mana billahi waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar tashin alkiyama wa qama suka tsaye da sallah wa zaka suka bada zaka wa lam yakhsha illa Allah ba su tsoron kowa sai Allah fa sai an min ce da kun ga mutane sun rike kada kada da wake wake da goge goge da kanangu da disco annabi ce ku saurari zuwan bala'i ina jin da sauran lokaci ko na'am lokacin ya yi yanzu na kaɗa-kaɗa ko ko sai nan gaba kiɗan zai zo mun zo lokacin ko da sauran lokaci na rantse da Allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah ya turo mala'iku iya filin wa'azin nan a ce duk wanda aka duba wayar shi ba waka ko ba kiɗa shi zai bar masallacin nan wasu kan inna hahuna inna hahuna a nan za su dawwama wani waya shi aka kira zai ci to an yi waya na ma komai mari babu ila nociya ce ile din din din din din din din din cida ne ko ba cida bane wani sa'adu bori in aka kira shi zaka ji ya tashi wani shata wani ala wani rara wani dan gana ce kowa da gwaninsa wani bus alharir annabi ce kun ga mutane na sa ta tubabin alhariri ku saurari zuwan bala'i yanzu ba alhariyar sai bayyana tsaranci dan musulmi idan ka gansa za ka ɗauka onahora ne daga anambra yar musulma idan ka ganta ba za ka taba ɗauka addinin musulunci ya zo wurinta ba yanzu dubu ɗinkunan da 'ya'yanmu suke yar musulmi matar musulmi ƙanwar musulmi ko yar musulmi za ta je a yi mata ɗinki oyoyo shaidan jihannama ga fasinja kwalelan ka ustazu ba ta ba annabi ka ji wai ba ta ba annabi to je ki kama duwanda wanda za ki kama yan uwa ma abin dariya bane masifa ce annabi ya ce dukkan jikin mace al'aura ne sai fuskanta da tafukan hannunta wa tu'allima li ghayri Allah annabi ce da kun ga ana karatu ba dan Allah ba ku saurari zuwan bala'i wani ya hadace alqur'ani ne saboda ya ja ai musabaka a ce shi ne na daya wani yana wa'azi ne don ya bakanta mu wasu rai ko dan ya burge wasu duk kun asara wani yana agaji don a ci aikwar zo ne kawai kul hal unabbi ukum bil akhsarina a'mala ukum bil akhsarina a'mala suwaye alladhina dalla sa'yuhum fil hayati duniya dunya wa hum وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه نعم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الله يقول يا مسلم hal nunabbi'ukum bil khasarina a'mala bana ba ku labarin waɗanda suke asara ayyukansu ba mu taso daga Najeriya a ce mun taho tawa ko jamhuriyar nijar don mu burge wani akwai asarar da ta wuce wannan mu taso daga najeriya a ce mun taho jamhuriyar nijar don mu ba wani haushi akwai asarar da ta wuce wannan da ayoyin da alaran ma ya karanta a ce yana yi don ya burge wani ko don ya ba wani haushi akwai asarar da ta wuce wannan allazina dalla sa'ayuhum fil hayati duniya su suka bata ayyukansu a nan duniya wa hum yasibuna annahum yuhsinuna sun'a kuma su zato suke sun kyautata aiki ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i waɗannan su suka kafircewa ayoyin ubangijinsa suka kafircewa haduwa da shi fa a amalihum Allah ya bata ayyukansu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsaya bata lokacin mu wurin auna yake su ba ranar tashin alkiyama wasadatul kabila fasiquhu da zaran mutane sun zaɓi ɗan iska ya zama shugaban sa annabi ce ku saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa wala ana akhira hazil umma awwaluha annabi ce da kun ga mutanen ƙarshe suna tsinawa na farkon su annabi ce ku saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa kawai kaga wani bakin banza bakin mofi jahili murakkabi la yadri wa la ya'rifu annahu la jari wai bai ma yadda da fiqh ba imam abu hanifa a zamaninsa wani bawan Allah suka samu sabani da matarsa yana son matar ita kuma matar Allah ya jarrabe ta ba ta sansa kullum masiba rannan sai ya kirawo ta yi mata nasiha ta ce wallahi mai gida ban kaunar ka mai kaunar ka ban kaunarsa sai ce to ina roƙon ki alfarma guda ɗaya ni masifar da kike yi ta ce ban so ta ce ba ka san masifa ta ya ce bai so ta ce ka saka ya ce saki kike so ta ce eh. ya ce to in dai baki masifa ba yau har aka kira sallar asibahi ya ce cin sau ta san shi shi ce nan ta kula shi aka yi azahar ba ta ce mai komai ba aka yi la'asar ba ta ce masa komai ba aka yi magarba ba ta ce masa komai ba aka yi isha'i karfe goma ba ta kula shi ba kai ya gama matan nan fa da gaske take yi shi kuma yana masibar santa dare ya tsala kawai sai tashi ya kwankwasa wa imamu abu hanifa yana fitowa ya ce kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce yanzu lokacin kiran sallah asuba ya ce bai bai ce kai je ka kira sallah yana zuwa ya je kira sallah bayan ya kira sallah ce tafi gidanka ta ji kiran sallah da ya yi yana shiga gidan ta ce wa na sauku ya ce a baki sauku ba kai baka ce an kira sallar yi gashi kuma an kira sallah zai ce baki sauku ba mai gida ban san ka da karya ba fa ya ce a to wannan rikin ce mai sauki ai muna da magabata mu tafi wurin imamu abu hanifa aka je wurin imamu abu hanifa aka ba labari ya ce ya kuka ta ce shi ya ce in har aka kira sallar asubahi ban yi bala'i ba na saku imamu abu hanifa ce su lokacin sallar asuba ya yi aka ce a bai yi ba ya ce to an samu kuskuren kiran sallah ne sai ki hakuri sai nan gaba ba duka ba zagi ba bakan magana gashi da fikihun kwakwalwa an magance matsalarsu yan uwa mu zamto masu gaskiya mu zamto masu amana mu zamto masu cika alkawari mu zamto masu biyayya ga iyayenmu mu zamto masu kiyaye sallah akan lokaci masu kyautata makwabtaka masu cika ma'auni mu tashi mu nemi ilimi idan mun yi karatu mu iyayen mu mu aiki da karatu mu dinga addu'a mu dinga addu'a mu dinga addu'a waɗannan su ne za su magance mana duk masifar da muke ciki amma hannun da muke ciki wasu yaudarar kansu suke yi inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane a halin da suke ciki sai sun canza daga kawunansu kaga mutum yana kokarin raba kan al'ummar musulmi ba za ka gane bai da imani ba sai an baku kuɗi ku raba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh